Barkanmu dai. Fresh Emia, barka da zuwa. kira baba, kira baba, kira baba, ci mata yaranta ya kwaba. Kira baba. <laughs> Fresh Emia. Kin kwaba. <laughs> A lallaba a kaita. <laughs> gidan miji a'a aha ci gaba ba shi bane ba ƙarshen maganan ba shi na sani da yake kin san to bari dai ni in koya maka okay. zan ƙara ma yau ta fito muna so in ta fito muna so Ok, ita in an lallaba an kai ta gidan mijin kuma in ta fito ana so? Eh mana. A na fi son ta zauna a gidanta ni ban son ta fito gaskiya ni ban zaɓi ta fito ba. <laughs> fresh emia uh-huh. menene me ma'anan fresh emia uh, why fresh emia fresh emia suna na adam abdullahi ma'anan fresh emia da kika tambaya ko kuma a'a ma'anan shi ok ma'anan fresh emia me yasa ka zaɓi sunan uh, abin da yasa na zaɓi sunan saboda shi emia din nickname din babana ne mahaifi so shine bayan na tsindima harkan waka sai na ƙara fresh din Ah, shi yasa mai sauraron waka na zai ji fresh emia emia ma'ana fresh emia dan emia gwari gwari kina wannan shine a dunkule yawanci waƙoƙinka eh. na gwagwarmaya ne me yasa ka zabi irin wa'annan waƙoƙin eto eh kowa kin san yana da wani sako da yake so ya isa wa al'umma mhm. ah, ko in ce mawaka kowa yana da wani bigire ko gida da yake zaba wasu zaɓi soyayya haka dai ni nawa zaɓin sai na ga ya kamata a ce in yi wani abu da al'umma za su gani mhm. su amfana da shi eh, kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne a gyara kaza a toshe kaza mhm. so irin wannan tunanin ne ya zo min lokacin da nake tunanin fara waka kuma sai na fara Allah da ikonsa kuma sai abin al'umma suka ga mm. eh, ya musu sai suka karba to me yasa ina ganin kamar abin da yasa saboda wani saƙon zuciyarsu ne mm-hmm. nake fito musu da shi fili a nawa ganin shi ne yasa suka karɓi abin hannu biyu to yawanci waƙoƙinka ba waƙoƙi ba ne ba da ake zuwa a yi a biki ko ko a yi a siyar yaya kake samu incomes ɗinka saboda na tabbatar ba za a gayyace ka biki ka je kana irin waƙoƙin da kake yi ba eh. to ta yaya kake samu incomes eh, gaskiya bayan na fara waƙa waƙoƙin sun karɓu sannan sai lissafi saboda irin yadda muke tsammani mu gaba ɗaya mawaƙa mm-hmm. kawai idan ka ɗaukaka ko kuma an san ka ana jin ka mm-hmm. kawai ka yi kuɗi mm-hmm. haka mutane suka ɗauka kuma haka suke kallon mawaƙi ko mai ɗaukaka so ba kuma haka abin yake ba eh, sanin cewar ya abin yake shi yasa kika gano cewar oke akwai ma wani gwagwarmaya cewar waka na ba gidan biki ba ne waye mhm. kuma da sauransu so gaskiya incomes din na sha wuya ni kaina kafin in gano ta ina zan samu kuɗi da abin da nake mhm. gashi an san ka an gani eh wane ne wane ne so haka muna yi ba fasa ba kuma eh, muka fara tunanin waƙa gidan biki din mm. kafin ma mu fara bayan ba mu saki gwagwarmayan ba amma na fara ganin kai a arewa fa sai da biki ake cin abinci in dai waka kake na fara wakan bikin abin ya ne so Allah ya sa dai ba za mu fasa abin da muke ba kuma sai irin nake tunani. NGOs za su shigo abin su ma dubba ah, kai duk yanda ka lissafa sai ga ya kwance so gaskiya waka kawai sai na ɗauka cewar idan zan yi waka dan al'umma mm-hmm. to kawai dan al'ummar zan yi ba don kuɗin ba maganan gaskiya ni na fi dare rai cewar in na yi waka nan al'umma zan samu kuɗi da wannan wakas hmm. duk da mutane suna cewa youtube da waye amma da youtube yaushe ne zan hau motar miliyan hamsin dan allah ki taya ni gani <laughs> ina son hau motar miliyan ɗari biyu haka da hankali so da YouTube da rarrafe da YouTube da irin to YouTube ne kawai yake biyan kuɗi ko mhm. so ba zai ba zai ba zai baka wannan kuɗaɗen ba gaskiya hmm. so kawai haka dai dole ake ta tunanin ya za a yanzu a ci a ƙoshi dai yanzu um, kana waƙoƙin gwagwarmaya mm. sai kawai kwatsam aka tsince ka kana tallan yahaya bello me faru to abin da ya faru dai shine ya faru uh, an ganni ina tallan yahaya bello mm-hmm. shine abin da ya faru amma da dalili saboda kai an san ka a mawaƙi wanda kake magana akan gwagwarmaya eh. yanzu kuma an ganka kana tallan yaya wa ya ce miki na daina wakan gwagwarmaya kuma to amma ni dalili na me yasa ka shiga tafiyar yaya bello nake so in samu to ni mawaki ne kaman kowane mawaki kuma eh, kowane ɗan adam yana da zuciya zuciyarsa tana zaben masa wani mutum da kake so kawai za ka ji wane ya burge ka wane kuma bai burge ka ba saboda me yake burge ka ba ma magana nake miki kan yaya bello ba fa mhm. magana nake miki kan kowane dan adam yana da irin wannan kawai zaka ji wani ya burge ka wani bai burge ka ni kuma yanzu akan yaya bello muke yi me yasa yake burge ka okay ke yanzu akan yaya bello kike yi mhm. okay uh, yaya bello uh, na shiga siyasa mhm. kusan mutane sun ganni da yaya bello ne amma ba yaya bello ne dan siyasa na farko da na fara alakantuwa da shi ba ina ganin dan siyasa na farko da zance na dan shiga siyasa ko na yi mu'amala da shi wasu sun gani a gawuna ne deputy governor na kano state dan takarar governor governor na yanzu mhm. shi ne dan siyasa na farko da na samu alaƙa da shi ko na fara alaƙa da shi eh wani abu na siyasa da shi mhm. shi kuma ya haya bello daga baya ne mhm. duba da yadda nake waka don al'umma mm-hmm. kuma al'umma suna gamsuwa da abin da nake yi mm-hmm. sai na ga ok to lokaci ya yi da ya kamata a ce mu ma mu shigo a fagen siyasa amma me yasa a fagen siyasa nan da ka shigo sai ka zaɓi shi yaya bello abin da yasa na zaɓi yaya bello da ka kawai ke takurawa yaya bello a ba takurawa <laughs> ok menene kawai ina so sani ki san me kai ne gurin mm-hmm. okay uh, mawaka da yawa sun tafi gurin Yahaya Bello mm-hmm. uh, amma ni nawa ra'ayin a daidai wannan lokacin gaskiya na yi tunanin ya kamata ne ma in shiga siyasa kamar yadda mm-hmm. uh, kowane mawaki yake shiga amma kuma ina ne ya kamata ka je kuma wani bangare ya kamata ka je inda za ka gaya wa al'umma logo ɗin ya haya bello shine matashi na matasa ni matashi ne mm-hmm. uh, burina na duniya shine in ga shugabancin ƙasar nan mm-hmm. an ce matasa ne mm-hmm. so uh, ina ganin kamar idan aka ce matasa sun shigo abin za a samu sauyi kuma za a dama da matasa matasa za su amfana kuma tunanin ma za ga na yaro da na tsoro ko zai zama da bambanci sai na ga to kai idan har zan shiga siyasa gaskiya gwara ka bi matashi su gwara in ɗanɗo matashi <clears throat> a wancan lokacin hmm. wannan shine dalilin da yasa na zaɓi haya Bello a cikin 'yan takarkarin shugabancin ƙasa a wannan lokaci. Da misali yaya Bello ya zama shugaban ƙasa. Eh. Idan ya yi ba daidai ba za ka iya ka yi waƙa ka gaya mishi a cikin waƙa cewa bai yi daidai ba. Na so a ce baki min tambayan nan ba. abinda da ya sa? Hmm. Saboda wani ƙudirina ne Eh, da nake ganin mutane suna ganin oke yanzu fresh emia ya shiga siyasa mhm. wannan ba zai ba shi damar da zai gaya wa 'yan siyasa abinda suka yi na daidai ko ba daidai ba mhm. eh, kuma ina tabbatar da al'umma cewar ba ya haya bello ba kowane ɗan takara da na fito ne tallansa su rubuta su aji su dawo min da wannan wata rana mhm. cewar zan yaƙi duk wanda ne tallansa matsawar ya zo da wani abu na san zuciya wanda na ga al'umma sun cutu ko kuma uh, bai wa al'umma daɗi ba. To jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Fresh Emir kada ku matsa. Yanzu haka take so a ƙara kiranta Meko Fi Sabilillahi? ka kashe wayar ma yanzu shikenan babu makeup babu hoto akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuska ta a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama sannan suna yin shoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi Na samu abin posting yau akwai update bayan gurin daukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki suna birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta za ku iya samun mu a number ssq4 smc quarters unguwar dosa kaduna state photo house Barkanmu dai, a waƙoƙinka in kana rera su, kamar ba bahaushe ba, ni kuma gashi na yi maka kallon bahaushe, menene gaskiyar lamarin? Wato, wannan tambayar ta yi kama da tambayar da nake so in miki, saboda kina magana kamar bahaushe. kuma kaman ba bahaushe ba ya abin yake ni ba fulata ba ce okay mm. eh okay ni ba barbare ne ba barbare eh daga maiduguri daga maiduguri eh amma ba mazaunin maiduguri ba ne ni an haife ni a garin kano amma kakana dan maiduguri ne So eh, kaga na tabbatar ba kowa ya san haka ba eh wannan wani eh wani wani boyayyen al'amari saboda ni ba zan yarda abin nan din Hausawa nan bane dole eh. ma mu fita <laughs> ka ina a kin san wasu wasu suna ce ni ba haushe ne ni ba haushe ne kin eh. gane yau ya kamata su fahimta su sani ni fa ba ba haushe bane mm. eh to wannan shine kawai oh, to to amma me yasa baka zabi kai waka da barbanci ba ka zabi Hausa kin san yaran mu tsada gare shi boye shi muke muna killace shi kin gane Hausa ne haka gama gari sai mu amfani da ita kawai mu gari Allah shine abin da muke yi hmm. Mhm. aikin ga ke ma yanzu ba da filatanci kike magana ba da hausa kike so ita ce gama gari shine kawai dalili na <laughs> to ni zai yi filatanci kai kuma kai barbanci amma kai ka fara ba magana ce ta ni zan ba yi zaki sai in a'a kai ka fara yi me yasa me kake tunani zaka iya fada dama ta kika yi ni zan yi filatanci kai kai barbanci to eh. fresh prince noi noi sare a ummi kaduna a wari ne lawal a idan za ki filatancin gaskiya ki ki ki ki mai sauƙin. Mai sauƙi na yi. Ok mai sauƙi ne? Eh. To bari mu miki barbanci mai sauƙi. Eh. Barbanci. Eh. Eh. Aha baka isa ba. Ni in gama gyara maka filatanci. Ai ba yarawa kika yi ba. Kawai magana ɗaya biyu kika yi ni ma barbanci. To kai ma a'a ai sai ka faɗi kalma da barbanci. Wace kalma zaɓi ki tiƙa. A'a kawai ka yi min in fact ka yi min baiti ɗaya. da barbarci. Ai na gaya miki ba zan waka da barbarci ba. To kenan kai kawai dai ka ɗauka ne amma kawai ba jin yaren kake yi. Ni ya zan ce bana ji. To kai. Bana waka. Zai baku kunya. Waka ce ba zan yi da ba. To kai magana. Magana? Eh. An bi ni bashi. Bai iya ba. ya za ki ce ba? ya ba da gari ya a'a ka ba da yan maiduguri abin ba yan maiduguri na bayar ba To. An bi ni bashi. Bashi me? Ai mu ba a tashi daga nan sai an yi abin da ake so a yi. Ban zo da littafi da da koyan barbanci. <laughs> Ka ce kawai ka manta da yare. Hausawa kawai sai. Littafi na ne na koyan yara na manta a gida. Ayya. Uh, yawanci uh, celebrity yana samu endorsement. Yana samu a yi signing ɗin shi a bashi ambassador da sauransu. Saboda hanyoyi ne na samu. Sosai kuwa. To, kai, eh. akwai kamfani ne da ya yi signing ɗinka ko ko babu, in kuma babu menene dalili, kai ne ba ka so ka je gare su ne ko ko su ne ba su zo ba. Eh, wato kin san eh, irin wa'annan abubuwa, mm. abubuwa ne da normal ma bai kamata a matsayinka na mai ɗaukaka a ce kana cinikayya da abokan cinikayyanka kai tsaye ko kuma neman wani aiki kai tsaye da sauransu saboda haka ana management mm-hmm. so problem din management mu na arewa su ci ma zaune ne mm. abin da yasa na ce ci ma zaune kawai su sun fi ganewa harkan da ta zo ta same su mm, sannan ba su iya zuwa su nemi <clears throat> business ba so shi yasa har yanzu za ke ga kawai kamar muna tsalle a wuri ɗaya ne ko mm-hmm. mu ba ma irin wannan tallallukan suna iya zuwa su nema mm-hmm. amma dai kuma kana iya zuwa ka nema yanzu misali na tabbatar idan wannan episode din ya fito akwai mutane a wuri daban-daban da suke kallon ka no. or they welcome su su yi aiki da kai in kuma haka ne ta ina za su bi su ga inda su same ka to uh, saboda wani lokaci ai ba kwa daga wayoyi gaskiya ba na jin a cikin wa'annan masu ɗaga wayoyin ƙin ɗaga wayoyi akwai ne a ciki eh, saboda akwai layi da na sa a facebook instagram page mhm. ina kuma in dai ka kira za a ɗaga wanda yake rike da layin kuma yana martaba ɗaga wayan kuma baya wasa da ɗaga waya so ba zan ƙalubalance shi kan haka ba kuma eh, so in dai an duba kawai za a kira kuma za a ɗaga kuma za a kwalla kuma za a okay haka ne a ganinka kana ganin waƙoƙinka za su iya tirsasa gwamnati ta yi abin da ya dace to ita gwamnati eh, uwar kowa ce mm-hmm. kuma abin da ta ga dama munan kusan shi ne abin da take amma tambayanki zan iya ce e a cikinta eh, ba don komai ba saboda ita gwamnati ba ta son tawaye waƙoƙina suna kama da tawaye haka mutane suke cewa saboda magana ce da take maganar abu kaza da kai ba daidai ba ne kaza irin wannan so duk wanda yake abu dan al'umma kuma burin shi al'umma su yaba abin da suke so ya kamata ya duba kuma ya, gyara abin da muka gaya masa idan daidai ne duk da dai mu dan adam ne zamu iya daidai zamu iya ba daidai ba amma muna ƙoƙarin nemo daidai din kuma da abin da mutane suke cewa gurin ƙorafe su sai mu tattara a kasancewar muryarsu ba ta kai ta amu ba sai mu amfani da kalamansu kuma mu tura saƙonsu insha Allah. So zai iya canza gwamnati idan gwamnatin adala ce. Akan waƙoƙinka baka taɓa samun barazana daga ko gwamnati ko kuma mutanen gari da suke gani kamar kamar ka taɓa wa'insu mutanen da suke so like barazana da rayuwanka ban taɓa samu ba uh-huh. abin da ya sa ban taɓa samu ba lokacin da nake rubuta waƙa ina rubuta shi ne da ikilasi jin cewar wannan abin dan Allah nake so uh-huh. duk abin da za ka yi dan Allah Allah yana tare da kai sannan kuma ba kalamai ne na cin fuska ko cin mutunci ba uh-huh. majoritin na wanda ya ji zai ji wannan kalaman ko shi da nake gayawa dan siyasa ya san abin nan da nake faɗa fa gaskiya ne haka so me abin barazana kuma dan kawai na faɗa ma gaskiya gaskiya ne so shi yasa ni ban taɓa samu ba gaskiya so jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da fresh area kada kuma matsa yanzu haka take so a ƙara kiranta mai kofi sabilillahi ta kashe wayar ma yanzu shikenan babu makeup babu hoto akwai inda za mu je ki kalli makeup ɗin fuska ta a ɗan ƙanƙanin lokaci a kama sannan suna yin photoshoot ɗin da kuke so ku yi duk abin da kuke so suna yi na samu abin posting yau akwai update bayan gurin daukan hoto da kuma makeup studio da muke da shi muna kuma da apartments da muke bayarwa domin biki suna birthday party ko kuma zaman ango da abokanansa ko kuma amarya da ƙawayenta za ku iya samun mu a number ssq4 smc quarters unguwar dosa kaduna state photo house barkanmu da a ce an baka dama an baka najeriya a hannunka me kake tunani za ka gyara me zan fara gyarawa eh, gaskiya ta bahar zan kin san da ya ci mulki caye shi babban farin cikinsa shine a aurar da yayansa so abu na farko gaskiya da zan fara yi mhm. ni ma zan dan fara gyara aljihuna sai kuma in zo bangaren tsaro gaskiya da gaskiya ke saboda me ya saboda me a'a <laughs> kai da kake dan gwagwarmaya kuma eh. me na gyara aljihu ya me ba wannan tambayar ma bai kamata ki min ba tambaya na kikai na baki amsa kin ƙara dawo da wani tambaya dan gwagwarmaya baya son kuɗi an gaya miki ba wai ina magana akan wai wai zan handama da baba ke dafa kin fahimta <laughs> amma dai za dai ka gyara kanka gaskiya sai na yi fari bala'i <laughs> <laughs> eh, za mu kalli matsalan tsaro a maganin gaskiya a kusan shine abin da ya fi damuna maganin gaskiya hmm. a bangaren ƙasar nan mhm. duba da al'umma 'yan uwanmu wanda ake musu kisan gilla ina jin ba daɗi ina jin zafi ina jin in an na abu ya faru da wani ina jin irin imajin in ni ne ya san mm. mm-hmm. Mm-hmm. maganan gaskiya duk wanda na san yana da sa'an wurin kashe wani a ƙasan nan maganan gaskiya ba zan iya gafarta masa ba mm. ba kuma zan ɗaga masa ƙafa ba Mm. ba kuma zan sassauta masa ba mm. wallahi sai ne masa kisan irin kiyashi ake ce ko menene irin wulaƙanci. kuma a bainan nasi don al'umma su fahimci cewar eh, wannan abin mummunan abu yake kuma an ɗaukai hukunci ta mummunan hanya mm-hmm. ta yadda masu mummunan tunani irin shi za su gane cewar za a ɗauki mummunan mataki a kansu mm. wannan shi ne abin da nake gani ni in na samu mulki matakin farko in ta'adda kawai su kokar kansu maganan gaskiya ta Allah ya kare mu amin ya Allah kowane mutum yana da mutane a tare da shi sosai a cikin mutanen kuma akwai wanda ya fi kusa da kai wanda ka fi shakuwa da shi gaskiya ne a cikin mutanen da ka sani mutum biyu da ka fi shakuwa da su sunayensu uh, mutum biyu da na fi shakuwa da su mm. Eh, na farko ina da wani aboki babban aboki amini dan uwa musa mun taso mun yi rayuwa tare eh, tun ba a san ni ba ba a san shi ba irin mun yi rayuwa tun muna ƙanana muka girma har yanzu kuma muna rayuwa tare mm-hmm. eh, kusan shi ne wanda na shaƙo da shi shaƙuwar da ban taɓa shaƙuwa da wani gaskiya kamar shi ba na biyu fa na biyu ashraf producer ne kuma aboki ne kuma ɗan uwa eh, mutum ne wanda ba shi da damuwa kuma zuciyar shi fara ne tas hmm. baya fushi ban taba haduwa shi ma da wani mutum mai kalan halin shi ba gaskiya to a cikin su su biyu eh. ka zaɓi mutum ɗaya ashraf ko musab ashraf ko musab zan zaɓi ashraf saboda me Eh, kawai saboda haka na ji a raina cewa zan zaɓi ashraf abu ukun da zaka iya ka faɗa a kan ashraf eh, ashraf kamar yadda na gaya miki shi mutum ne mara fushi kuma in ka ɓata masa mutum ne mai haƙuri sannan yana fatan alkhairi wani wake wa kowa ga wanda ma bai sani ba zai miki uzuri in kin mai ba daidai ba irin kawai shi kullum kawai irin daidan ka yake so ya gani shi baya son ya ga wani kuskuren ka kawai mm. kin gani so haka halin shi yake to jama'a mun zo karshen wannan episode inda muka tattauna da fresh emia <laughs> mu haɗu a episode na gaba inda za mu zo muku da sabon baƙo <laughs> banda zagi yayi <laughs> <laughs> kada ku manta ku biyo mu a youtube channel mu mai suna hadiza gabon official ku yi mana subscribing ku danna mana kararrawa ku yi like ku yi comment in akwai wani abu da kuke so ku sanar da mu ko wani da kuke so a kawo ku rubuta ka san idan aka zo nan sai an tsaya daga nan ok yanzu tsayawa na. eh tsayawa za ka yi eh. za ka sa mana hannu saboda a tabbatar ka zo nan wato ina ma sai na ji da ma cak ne kikit kikit kikit kaga da shi ma zai yi ina son kuɗi fa eh sosai ma ta ina zan fara ko ina Wani in sa inda ya fi space saboda in kuɗin ne in samu da yawa yawwa ko da yake na rage buri bari in sa nan <laughs> ah. yawwa mun gode da zuwa godiya nake sannan kuma akwai selfie amma kai za ka ma yi mana selfie kake da shi kuma kudinsa 9000 ne eh ah, yawwa yawwa mun gode godiya nake Allah ya saka da amin ya Allah ah. So jama'a da fatan kun ji daɗin wannan episode namu inda muka tattauna da Fresh Emia. Kada ku manta ku tsaya, ku yi mana subscribe, ku yi like, ku yi comment in akwai abin da kuke bukata ko wani da kuke so a kawo muku. Kada ku manta ku yi comment ɗin sunan shi da tambayoyin da kuke so a yi mishi. Mun gode.